dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ma Allah subhanahu wataala da ya saki ba mu dama muka da cikin wannan darasi na sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda muke karanta littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ki annaka taraha wanda wannan littafi idan ba ku ba muna cikin bayani ga darasin mu da ya gabata gabin abun da ya shafi karatu a cikin sallah mun yi karatun fatiha to abin da zai biyo bayan fatiha mun fara a kansa muna magana a kan sallar asuba kuma mun yi bayani yadda ake wannan karatu a sallar asuba a darasinmu na goma sha biyu wannan darasin namu na goma sha ɗaya a na goma sha uku za mu tashi inda yake cewa alƙira'atu fi sunnatil fajar karatu a sallar raka'atul fajar akwai wasu rakoyi guda biyu da ake yi wanda musulmi mun san da su wanda ake yi kamin sallar asuba bayan alikir ya riga ya keto akwai wasu guda biyu waɗanda ake gajeru raka'o'i su wayannan su ake ce ma sunnatul fajari to wani irin karatu manzo Allah ke yi ga waɗannan raka'o'in guda biyu kamin ya kai ga zuwa sallar asuba bayan ya kare sallolinsa na dare alijir ya riga ya keto an kira sallah ana batun za a je a tayar da sallah to wannan lokacin ake sunnatul fajr rak'atayil fajr to ya manzo Allah yake karatu a wayannan raka'o'in sune malan ke cewa wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatil fajr amma karatun da yake yi a wayannan raka'o'in guda biyu na sunnatul fajr fa kana khafifatan jiddan to wannan karatun ya kasance sassauka ne baya tsanantawa baya jan doguwar sura sananta sassauta sassautawa yake kuma kwarai wato gajerun surori yake amfani da su hatta inna aisha ta radiyallahu haka ta kulu har ma saboda gajirtawar da manzo Allah ke gajartawa ga wa'annan rako'in guda biyu har aisha tana cewa hal qara fiha bi ummil kitabi wai manzo Allah ya ko karanci fatiha saboda gani an karanta gajeru to lalle manzo Allah ya karanci fatiha kuma ya karanci gajeruwar sura to shi yasa saboda takaitawar ake ganin ya yi saurin ruku'i kamar ma bai karanci ko fatihar ba wa kana hayanan ya qara'u ba'da al-fatiha wani lokaci yana karatu bayan fatiha ga wa'annan rakoyin guda biyu idan yayi fatiha yakan karanta fil ula a raka'ar farko min huma daga wa'annan rakoyin guda biyu yakan karanci ayatan ayan nan da Allah ke cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril aya a zuwa ƙarshe wannan ayar dai wa fil ukhra ta ƙarshe ita kuma yakan karanci qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum shi ma dai ila akhiriha har zuwa ƙarshen wannan aya so kaga wayannan ayoyi ne wayanda aka ruwaito lalle manzo Allah yana karanta su a rakatul fajr kenan mun san mun samu cewa manzo Allah yana karatun Fatiha a cikin wannan rako'in guda biyu sannan kuma bayan karanci Fatiha yakan aza wani abu kaɗan daga cikin Alkur'ani ko aya ɗaya ce ko kuma wata gajeruwar sura to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kenan haka ya kamata a ce mai sallah yayi a lokacin da yake karatun su akwai malaman da ke ganin cewa Fatiha kadai ake karantawa ba za a karanta sura ba da amma tunda mun samu hadisai manzo Allah yana karantawa to ya halitta ka karanta kuma a matsayin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai kuma idan kai fatihar kawai ba tare da kayi aza sura ba sai kai ruku'i nan ma yayi sai dai kawai wancan da aza sura ya dara ka saboda shi ya samu karin lada saboda ka sunna ce aza sura ko kuma gajeruwar aya ko aya wa rubbama qara'a badalaha da yawa ma wani lokaci yakan karanta maimakon wannan sura ayar da muka ce yana karantawa a raka'arsa ta ƙarshe wato da ke cewa kul eh, ya alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wani lokaci kuma sai ya zamba ita ya karanta ba a sai karanci inda Allah ke cewa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah har zuwa karshe wannan aya wa hayanan ya qara'u wani lokaci kuma yakan karanta a raka'a ta farko ga wa'annan sallolin guda biyu rako'in guda biyu na rakatul fajr raka ta farko ga rakatul fajr yakan karanci qul ya ayyuhal kafirun fil ula a raka ta farko wa qul huwallahu ahad fil ukhra sannan karanci qul huwallahu ahad a raka'a ta karshe to kenan sai ya hada wayannan surorin guda biyu raka'a ta farko suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun har zuwa ƙarshe wannan surar raka'a ta biyu kuma sai ya ɗauki ƙulhu Allahu ahad suratul ikhlas sai ya karance ta to duk wannan an samu shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna mana ke da lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan azama wa'annan rako'in guda biyu sura bayan ya karanci Fatiha ya ayi Fatiha to sai aka aza musu sura ko ya aza musu aya daga cikin alkur'ani amma dai abin da asanan ne kamar yadda muka gabatar kamar yadda malami muna bayani cewa lalle ne yana gajartawa kwarai da gaske baya jan doguwar sura sai dai jawo aya ɗaya ko kuma sura mai ƙananan ayoyi gajeruwar sura irin kuliya ya ayyuhal kafirun kamar da muka ambata irin kul huwallahu ahad kamar da muka ambata da sauran surorin da ke gajeru haka ake so mutum ya karanta wa kani yaqulu ni'ma suratani huma har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ma dalla da wa'annan surorin guda biyu surori ne wa'anda ke da matukar muhimmanci suratul qul ya ayyuhal kafirun da kuma suratul qul huwallahu ahad wato suratul kafirun da kuma suratul ikhlas manzo Allah ya yaba musu kwarai da gaske har ya ce ni'mas suratani huma ma dalla da wa'annan surorin guda biyu وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه وترى ما من الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جوني باوا الله ينا كراتو أركعة ستفركو تركعة الفجر يكرن تونن سورة واتن سورة قل يا أيها الكافرون سيكوي سي من الله كي هذا عبد آمن بربه wannan bawa ne wanda ya yi imani da ubangijinsa bayan ya je shi ya karanci wannan sura a raka'ar farko sai manzo Allah ce faɗi wannan bawa ne da ya yi imani da ubangijinsa wannan ya nuna kenan manzo Allah ya yarda da a da yi summa qara'a surata thaniya fi rak'ati al-ukhra sai sake tashi a raka'a ta biyu sai karanci sura ta biyu ita ce qul huwallahu ahad faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadha abdun arafa rabba. wannan bawa ne wanda ya san ubangijinsa kenan karanta wayannan sururin ya tabbata masa cewa mutum ne mai imani da ya san ubangijinsa haka manzo Allah ya ba da shaida akan wannan bawan Allah da ya karanci wayannan surorin guda biyu a wayannan rakoyin guda biyu rakatul fajar ta farko qul ya ayyuhal ta biyu qul a'udhu bi rabbil qul qul huwallahu ahad wato suratul ikhlas kenan to kaga wannan ya nuna muna lalle ana karanta wa'annan sururi a cikin wannan sai dai kuma duka wa'annan surorin da muka riga muka ambata muna muku magana cewa ya halatta kowace sura ka aza amma dai ana magana mafifici ne ana magana abin da aka samu ya samu asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama duk sura da kaga dama ka karanta amma tunan an ga yadda manzo Allah yayi to kaga idan ka ce za ka yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to kaga wannan ƙarin lada ne domin ka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada kasancewar kori ɗaya daga cikin su ya lata ko ce sura kana karantawa misalin kana karanta inna atina kal kafar kana karanta li ilafi quraish kana karanta alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil suratul fil kana karanta fi izazul zilati fi inna anzalnahu fi lailatul qadr da sauran surori gajeru kana iya karanta su a cikin wannan sallah ko kuma ka karanci wata ma sura wanda ba su ba ko wata aya wanda ba su ba duka ya halatta amma muna son mu tabbata muku ga manzo Allah yadda yake sallallahu alaihi wasallama ga wa'annan rako'in an waito shi ya karanci wa'annan kuma ga wani ya karanta wa'annan sururin a wa'annan rakoin ga shaidar da manzo Allah ya bayar a kansa farko ya ce masa bawa ne wanda ya yi imani da ubangijinsa ya ƙara kawo sura ta biyu raka'a ta biyu manzo Allah ce wannan bawa ne wanda ya san ubangijinsa wannan kuma shine ya kawo ƙarshen bayani game da abin da ya shafi karatu a cikin sallar asuba wanda karkashin karatun sallar asuba ne malam ya shigo da karatu a wa'annan rakoin guda biyu da yake su ma kansa ana yin su ne da asuba to wannan shi yasa yanzu mun ji karatun da manzo Allah yake yi a darasin mu da ya gabata a sallar asuba yanzu kuma gashi mun ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu a raka'atul fajr to kuma malam sai ya ci gaba daga asuba sai wuce sai azhar to ita ma muna son mu gane irin karatun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sallar azhar yace salatul zuhr sallar azhar وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب منذ الله صلى wa عليه wa وسلم ya kasance yana karantawa a rako'i guda biyu na sallah azhar yakan karanci fatiha sura ta farko a raka'a ta farko zai karanci fatiha raka'a ta biyu ma yakan karanci fatiha wa surataini sannan da sururi guda biyu bayan fatiha sai ya aza sura a sama rakoyin guda biyu na farko na azhar idan yayi fatiha to sai ya aza sura raka'a ta biyu ita ma idan yayi fatiha sai ya aza sura wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniya kuma hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita a raka'a ta farko fiye da yadda ya tsawaita a raka'a ta biyu kenan raka'a ta biyu ta fi ya fi jan doguwar sura fiye da yadda yake jan doguwar sura a raka'a ta biyu ta farko ta ɗara ta biyu wannan kuma hadisi yana nan cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim tabbas manzo Allah haka yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aza sura a rakawoyin nan guda biyu na azahar kuma idan ya aza sura wannan raka'a ta farko za ta tsara raka'a ta biyu wannan duk haka ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaga haka mafi yawan musulma muke a hali yanzu haka kuma aka karanta da al'umma musulmai mafi yawa haka kake ganin muna sallah alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aza sura a rakoi guda biyu na farko a zahar kuma ya tsawaita raka'a ta farko fiye da yadda ya tsawaita a raka'a ta biyu littafin na furu'a su ma sun irin wannan bayani wa kana ahyanan يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقي فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها saboda tsawaitawa da manzo Allah yake tsawaitawa a wani lokaci wani lokaci ba kun lokaci ba amma wani lokaci idan ka zo sallar azhar yakan ja doguwar sura kure da gaske har ma aka samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci akan tayar da sallar azhar bayan ta da sallar azhar sai wani daga cikin mutane sai ya tashi ya je baqi'a baqi'a na nan bayan madina ah, wata anguwa ce mai nisa tsakaninta da madina a wannan gurin baqi'a nan ne eh, makabarta take mutum ya je haccen makabartar nan ta baqi'a ya je ya biya bukatar sakila yana bukatar ya je ya yi kashi ya je har can bayan garin can wannan baƙiyan ya je ya yi bayan gari ya dawo bayan ya dawo kuma fa ya zo sun mai ati manzila ya dawo gidansa sun mai ya tawabba ya je ya yi a sun mai ya ati sannan ta sama masallaci wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula duka dai manzo Allah na cikin raka'a ta farko bai kare ba mimma yutawilu har saboda tsawaitawar da manzo Allah yake tsawaita wannan raka'a ta farko kaga duk abin da aka ce ma mutum ya tashi daga gidansa bayan an tada sallah ko dai bar gida an tada sallah ya je bayan gari ya je ya biyo bukatarsa ya da ya isa gidansa ya je ya dauki buta ya je ya shiga yuci ya yi arwalla ya kama hanya ya dawo masallaci duka araka a guda kaga lalle manzo Allah yana tsawaitawa kuri da gaskiya sallah azhar a wani lokaci sallallahu alaihi wasallama to wannan duk irin yadda ake siffanta muna karatu na manzo Allah a cikin sallah azhar kenan wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an nasu ar-rak'ata al-ula kuma sahabbai suna fahimtar cewa abin da yasa manzo Allah yake tsawaita raka'a ta farko yana nufin mutanen da ke cikin shagala wa'anda ba su zo masallaci ba to su yi kokarin su zo masallaci don su samu wannan rakar shi yasa yake tsawaitawa domin wasu su samu sallallahu alaihi wasallama saboda irin tausayi na manzo Allah da irin irin kuma fata alkhairi ga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama domin duk wanda raka'ar farko ta kuce ma a sallan manzo Allah ai kaga ya hasara kuri da gaske to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tausansa sai tsawaye ta karatu kuri da gaske domin kai da baka samu damar zuwa masallaci ba a farkon lokaci to ka samu dama ka zo har ka iske shi cikin wannan raka'ar ka samu wannan raka'ar to manzo Allah yana haka ne sallallahu alaihi wasallama domin tausa al'ummarsa haka sahabbai suka yi tsammanin cewa tsawaitawar da yake tsawaitawa yana haka ne domin sahabbai su samu raka'ar farko kuma hadisi yana cikin sunan abi dauda haka yana cikin sunan ibnu khuzaima kuma hadisi ne mai sanadi mai kyau ingantaccen hadisi ne cewa lalle manzo Allah yana wannan tsawaitawar ne domin a samu wannan raka'a ta farko sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana nuna manzo Allah yana tsawaita raka'a ta farko a sallar azhar bayan ya fatiha yakan ja doguwar sura wani lokaci ma ba sura ɗaya ba ya kare wannan sura ya fada wata sura kuma dogayen sururi sallallahu alaihi wasallam yana haka wa kan yaqra fi kulli min ar-rak'atayn qadara 30 aya wani lokaci ya kasance kamar da hadisi ya nuna wani lokaci yakan karanci aya tamkocin aya 30 a raka'a ta farko aka raka'a ta biyu wani lokaci kuma qadara qira'ati alif lam mim tanzilu sajda gurgudun karatun suratul sajda kun ga suratul sajda tana da tsawo da gaske to wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanci wannan sura to wato Eh, suratu ya kan karanci karatun da kai adadin ko kuma tsawon wannan sura ta suratu sajda wa fiha al-fatiha tare da kuma a fatiha kuma kenan zai yi fatiha sannan yi karatun da kai wannan adadin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan ja doguwar sura lokacin da yake raka'a ta farko ta hanyar da idan ka hada sa na Fatiha da surar da ya aza bayan Fatiha zai kai kamar karatun suratu Sajda sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana wannan wannan kuma hadisi ne wanda ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad kamar yadda Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisin wa wani lokaci kuma manzo Allah yana karantawa a cikin sallar azhar kani yaqra'u bis sama'i wat tariq yana karatun was sama'i wat tariq was sama'i zatil buruji da kuma was sama'i zatil buruji wallaili idza yaghsha da kuma wallaili idza yaghsha wa nayiha min as-suwar da wayanda suka yi kama da su kina a wani lokaci yakan karanci wayannan surori a sallar azhar raka'a ta farko da yakan karanci wayannan surorin kama as-sama'i wa tariq kama as-sama'i zatil buruj kama wallaili idza yaghsha wani lokaci da abun da ya kamanci wayannan surorin kaga suna kama da juna manzo Allah yakan karance su a sallar azhar yakan karanci wa'annan sururin wani lokaci a sallah a azhar raka ta farko ko ya karanci wasu sama'i zatil uh, uh, uh, was sama'i wat tariq ko ya karanci wasu sama'i zatil buruj ko ya karanci laili layli ya gasha duka an samo shi haka yana karantun wa'annan sururin a wa'annan a wannan raka ta farko sallallahu alaihi wasallam wa ma qara'a idza as-sama'u shaqqat wa nawa wani lokaci ma yakan karanci idza sama'un samau shaqqat kidan dai mun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa sa wa'annan sururin biyu na karatun su a raka'a ta farko ta sallah azhar yakan karanci ni lokaci suratul tariq wani lokaci ya karanci suratul buruj wani lokaci ya karanci suratul laili wani lokaci ya karanci suratul inshiqaq duka wayannan sururi an ruwaito manzo Allah yakan karance su a raka'arsa ta farko ta sallar azhar wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri bi turab li'yatihi kuma ya kamata mu fahimci cewa azhar asirtawa ake to kuma asirtawar da ake ga yadda manzo Allah yake wannan asirtawar sahabbai suna gane irin karatun da manzo Allah yake a sallar azhar da sallar la'asar da ake asirtawa ta hanyar ganin lebon sai yana motsawa sallallahu alaihi wasallam ana ganin gemun sai yana motsawa saboda wannan karatun da yake kina idan ka zo jin karatu na inda ake asirtawa ba cikin zuciya zaka kama karatu ba yadda suke karantawa kaga mutum ya tsaye baya ko motsawa bakinsa baya motsawa baka ninka bakinsa na motsawa wannan ba karatu yake ba yana tunani ne kawai karatu dole sai baki yayi aiki eh, dole sai kuma kwakwalwa ta yi aiki kana karantawa a bakinka yana motsawa kwakwalwarka tana sani a inda kake da inda kana da inda ka tashi duka wannan eh, shi ne karatun sallallahu alaihi wasallam haka yake karatu yana karantawa bakinsa na motsawa a inda ma ake asirtawa ko da baka ji sautin sa ba to amma dai kana ganin sa abin da bakinsa da sa yana motsawa sallallahu alaihi wasallama wannan shi yasa sabai sukan gane wannan karatu nasa ta wannan hanyar sallallahu alaihi wa wasallama sannan kuma a wannan gurin da ake karantawa a asirce irin azhar irin la'asar kuma ya inganta wani lokaci yakan bayyana aya ɗaya ko aya biyu ta hanyar da waɗanda ke bayansa za su ji inda yake yana cikin karatu sai ji kawai ya buɗa sautinsa ya karanci ta aya a bayyane yadda su za su ji wannan ayar ko kuma aya guda biyu duka yaka haka a wani lokaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qira'atu sallallahu alaihi wa sallama ayatin ba'da al-fatiha wani lokaci kuma manzo Allah yakan karanci wasu ayoyi ba sura completely ba to manzo Allah yakan karanci wasu ayoyi bayan yayi fatiha fil akhirataini a guda biyu na karshe mun sani rakawi guda biyu na farko ana aza sura raka'o'i guda biyu na ƙarshe ba a aza sura ana karatun fatiha ne kadai to amma nan da ake karatun fatiha kadai raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallar azhar ko sallar la'asar to wani lokaci kuma manzo Allah ya kan aza musu sura ko ya aza musu wasu ayoyi bayan ya karanci fatiha akan samu haka wani lokaci sallallahu alaihi wasallam kenan abinda aka sani raka'a ta farko da sallar azhar da raka'a ta biyu a karanci fatiha a karanci sura sannan da aka sani a raka'a ta karshe a azhar ko la'asar raka'a ta uku da raka'a ta hudu akan karanci fatiha ne kadai to amma kuma a hakan wani lokaci kuma yakan saba sai ya aza sura a rakoyi guda biyu din na karshe ya aza musu sura ko ya karanta musu wasu ayoyi ko da suran bata kammala ba wasu ayoyi dai sai dogo su ayoyi sai ya dora akan fatiha sallallahu alaihi wasallam duk haka ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsaru min al-ulayaini annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rakawai nan guda biyu na ƙarshen azhar da na ƙarshen la'asar su zama su ne gajejeru saman wa'ancan na farko na farkon su yi su tsawo ƙarar nisfi kamar rabi to kaga idan aka ce kamar rabi mutumin da ya karance irin suratul sajada to sai aka ce kuma yanzu raka'a ta biyu ita kuma ta zama rabi to kaga ba fatiha kadai karanta ba domin fatiha ba ta kai rabin wancan sura ba sallallahu alaihi wasallam to yanna kenan eh lalle yakan aza wata sura bayan ya yi fatiha a raka'a guda biyu na ƙarshen azahar ko na ƙarshen la'asar kadara hamsa ashir ta aya kwatankwacin aya goma sha biyar aya goma sha biyar sun yi fatiha domin fatiha ita abin da gare ta aya bakwai ne wa ma iktasara fihi ma a halar fatiha wani lokaci kuma sai ya takaita ya fatiha kadai sallallahu alaihi wasallam kina an samu wannan duka wani lokaci ya yi fatiha kadai a wa'ina rako'i guda biyu bayan azama rako'i guda biyu na farko sura bayan fatiha to a rako'i guda biyu sai fatiha kadai wani lokaci aka yi wani lokaci kuma sai ya aza sura ko kuma ya karanci su ayoyi sallallahu alaihi wasallam sai malaki cewa wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wajibcin karatun fatiha ko ci raka'a mun ce ana karatun fatiha to a raka'ar farko ne kawai a wajibi ka karanci fatiha ko ko raka'a ta biyu da ta farko da ta biyu ko ko a'a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku banda ta ƙarshe ko ko a duka raka'o'in guda hudun gaba ɗaya wajibi ne domin malamai na sawari wasu na cewa tuna an ce wajibi ne a karanci fatiha to sai suka ce eh a raka'a farko idan ka karanci fatiha a sallah to shi nan sauran raka'o'in su ma za ka karanci fatiha amma idan baka karanta ba to ba wajibi ne ba wasu ko suka ce a sai idan an samu rabi idan raka'a mai eh, sallah mai raka'a hudu ce to dole sai ka samu raka'a guda biyu ka aza musu fatiha saura raka'a biyu ko baka yi musu fatiha ba to sallar ta yi ko da wata sura ka karanta kai baka karanta fatiha ba wasu kuma malamai suka ce a'a dole sai an samu mafi yawa an karanci fatiha kamar misali a ce raka'a ce eh, sallah ce mai raka'a uku kamar magariba sai kai guda biyu din farkon da fatiha to ta karshen ba dole sai kai fatiha ba ko kuma azhar ne da la'asar sai ka je ka yi uku duka da fatiha to ta ƙarshen ba dole sai ka aza fatiha ba kenan dai an samu mafi yawa ka aza fatiha to kaɗan ko baka aza ba yayi wasu kuma suka ce sai an samu rabi wasu kuma suka ce ko da guda ne to wasu kuma suka ce a'a dukkan dole ne yadda yanzan dole sai ka karanci fatiha a raka'a farko misali dole ta biyu ma sai ka karanci fatiha dole ta uku ma sai ka karanci fatiha dole ta huduma sai ka karanci fatiha to wannan kuma magana ita ce mafi inganci kuma ita ce tafi samun dalilai wanda za su goyi bayan ta ta bangarorin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi yasa malai yake ce muna wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a ba dai ba wai raka'a ɗaya ba ko raka'a biyu ko raka'a uku a dukkan raka'o'in gaba ɗin da ke cikin sallah ko wace raka'a dole ne sai ka mata fatiha idan baka yi mata fatiha ba babu wannan raka'ar babu wannan raka'an babu sauran sallar gaba ɗaya wa qad amara al musii'u salatahu bi qira'ati fatiha fi kulli raka'atin kuma lalle mun gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umurci mai munana sallar nan nashi wannan hadisin nan na musi usulati mun ga annabi ya umurce shi da karatun fatiha fi kulli raka a kowace raka domin me yake wara qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi rak'ati al-ula domin ya ga ma wannan bawan Allah bayan ya umurce shi cewa ya karanci fatiha a raka'arsa ta farko sai ke ce masa summa fa'al zalika fi salatika kulliha ka aikata wannan a sallar ka duka kene ya nuna ko ki raka sai ka karanci fatiha tunda yace mai ka karanci fatiha a rakar ta farko yace sannan kuma ka yi haka a dukkan sauran sallarka to ya nuna kenan sauran sallar rakawai su ma dole su ma sai an musu fatiha idan ba a yi musu fatiha babba ta yi ba wa fi riwayatin fi kulli raka'a wata riwaya kuma sai ce ko wace raka'a kai haka wa kana yasma'uhumul ayata ahyanan wani lokaci yakan ji yadda su aya wani lokaci kamar yadda muka gabatar a azu kenan inda ake asirtawa sai ya karanta a bayyane yadda za su ji wannan aya wa kanu yasma'una minhu naghma wani lokaci kuma suna jin sautin karatunsa lokacin da ke cewa sabbi hisma rabbikal a'la sukan ji wannan wa hal ataka hadithul ghashiya wani lokaci sukan ji haka asirce ke bayyana wa amma sai su ji wannan sauti na wannan surorin suna fitowa a bakinsa yana ji wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i dhatil wani lokaci yakan karanci was-sama'i dhatil buruji kamar yadda muka gabatar wa bi as-sama'i wat-tariq wani lokaci wa sama'i wa tariqi suratul najm wa nawihima da abun da kamance su minas suwar wa yanan ya karo bi al-layli idha yaghsha yakan karanci wal layli idha yaghsha kamar da ya gabata a dazu wa nawiha duk wannan sifa ce ta karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar azhar mun je yadda yake karatu a sallar azhar raka'a ta farko da ta biyu da ma hatta ukun hatta hudun duka manzo Allah haka yake karatu wani lokaci ya karanci Fatiha kadai a guda biyu na ƙarshe wani lokaci kuma ya aza sura wani lokaci ya ja doguwar sura wani lokaci kuma ya ja gajeruwar sura amma jan doguwar sura a guda biyu na ƙarshe ya fi yawa sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya jiyar da su aya ko abin da ya kamanci aya kamar aya biyu zuwa uku wani lokaci kuma baya jiyar da su kawai sai karanta duka a sirke illa kawai suna ganin bakin sa na motsawa domin shi kuma motsin baki a cikin karatu tilas ne dole ne wanda ya karatu baki ne bai motsa ba to bai karatu ba sai kuma sallah ta uku ita ce sallar la'asar salatul asr sallar la'asar ita ma ya manzo Allah yake karatu a cikin ta ya karatu manzo Allah yake a cikin wannan sallah ta la'asar wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini fatihatul kitab manzo Allah ya kasance yana karatun fatiha a rakoyi guda biyu na farkon azhar la'asar kamar da yadda aka yi bayanin la'asar azhar to haka ita ma la'asar take wa ne kuma lokaci sai karanci sururi guda biyu wa tawilu fil ula ma la tawilu fil saniya kuma yakan tsawaita raka'ar farko fiye da yadda yake tsawaitawa a raka'a ta biyu kamar dai da gabata a sallar azhar wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu raka'a kuma su sahabbai suna tsammani dalilin da yasa ake tsawaita raka'ar farko saboda mutane su samu wannan raka'ar shi yasa ake tsawaitawa haka suke tsammani kamar yadda ya gabata a sallar azhar wa ya yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 aya yana karantawa wani lokaci a kowace raka a cikin wannan rako'in guda na farkon la'asar yakan karanci kwatankwacin aya goma sha biyar qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn al-ulayayn fi az-zuhri kamar rabin abun da yake karantawa ga rako'i guda na farkon azhar domin su rako'i guda na farkon azhar mun faɗa cewa yana karatun kusan wajen aya talatin to yanzu kuma wannan sai aka ce ko wajen aya goma sha biyar kamar rabi kenan domin kaga kenan wannan ya nuna muna sallar azhar in fi tsawaitawa fiye da la'asar ita la'asar gajirtawa ake kamar rabi ce ga sallar la'asar azhar ita la'asar takaitawa ake ita azhar tsawaitawa ake wannan kuma duka ya tabbata daga manzo Allah haka yake yi a wani lokaci wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra nisfihima kuma su ma wa'annan rako'in guda biyu na karshe na sallar la'asar su ma yakan gajarta su ba su kai rakoyi guda biyu na farko na sallar la'asar ba da yake su na biyu na farkon la'asar kamar rabin wa'ancan na biyu na sallar azhar ne to su kuma biyu din la'asar na ƙarshe kamar rabin biyu din la'asar din na farko ne to kaga kenan su kuma ana karanta kamar aya bakwai kenan eh kamar a dungon can goma sha biyar ne aya bakwai zuwa aya takwas to kaga rabin waɗannan kenan dai su ma kansu ina raku'in guda biyu na ƙarshe a sallar la'asar wani lokaci manzo Allah ya kan aza musu sura sallallahu alaihi wasallam wani lokaci su ma kansu kamar yadda muka bayani ne a sallar la'asar a sallar azhar cewa raku'i guda biyu na farko akan aza sura larfu'i guda biyu na ƙarshe ba aza sura sai dai wani lokaci kuma akan aza don an ga manzo Allah wani lokaci yakan aza sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u ma bi fatihatil kitab wani lokaci yakan karanci fatiha wa kana yasma'uhum ayat ahyanan wani lokaci yakan jiyar da su aya a sai ne ake karantawa amma lokaci kuma sai ya bayyana sai ya ji aya wa yaqra bis suwari allati zakarnaha fi salati zuhri surorin da muka ambata yana karantawa a sallar azhar to wani lokaci kuma yakan karance su a sallar la'asar wa'ancan da muka ambata yana karanta su kamar aya 30 din wani lokaci ita ma kanta la'asar yakan tsawaita ta ya kai ta irin yadda yake tsawaitawa a azhar kenan wannan ya nuna mana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa ya fi tsawaita azhar fi da la'asar amma kuma wani lokaci ita ma la'asar din yakan tsawaita ta kamar yadda ya tsawaita la'azhar ita ma azhar din da ake cewa yana tsawaitawa to wani lokaci ita ma kanta sai gajarta ta kamar yadda yake gajarta la'asar sallallahu alaihi wasallam kenan gajartawa da tsawaitawa ba famunal ne ba a ce duk azhar sai ya tsawaita duk la'asar sai ya gajarta a'a wani lokaci sai ya canza ita azhar din wani lokaci sai mata gajeruwa ita la'asar din wani lokaci sai mata dogayi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ya tabbata a sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine kawo mu karshen bayani game da abin da shafi karatun manzo Allah a sallar la'asar sai mu shiga magariba ita kuma ya karatun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a sallar magariba malaika cewa salatul maghrib sallar magariba wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fiha ahyanan bi qisar al mufassal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta kisarul mufassal daga suratul qaf abun da yayi kasa to akwai gajeru daga cikin su kamar yanda suka taso daga suratul qamar ko yanda suka taso daga wasu kuma suka ce wanda suka taso daga suratul insan wasu suka ce alhaqat suka yi kasa kaga wannan surori ne gajeru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu wa'annan surorin gajeru a sallar magriba kenan ya nuna ita magriba gajartawa ake wa'annan surori na karshen qur'ani gajerun surorin annabi yana karatun su wani lokaci hatta innahum kanu idza sallu ma'a wa sallama bihim in sarafa aduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi saboda takaitawar ma da manzo Allah yake ba a tayar da sallah sai an tabbatar da rana ta fadi to kuma idan aka ranar ta fadi kuma sai ya zam a yi sallah tare da manzo Allah sai ya ja gajeruwar sura sai a sallame cikin lokacin har baya an kare sallah kana iya ɗaukar kibiyar ka ka harba idan ka harba kuma kana ganin inda kibiyar za ta faɗi saboda duhu bai yi ba ka san idan dai an da an ja doguwar sura to idan ka harba lalle ba za ka ga inda kibiyar za ta faɗuwa ba amma na saboda gajeruwar sura aka ja a takaice a garjerce aka yi to har an ƙara sallar magriba yanzu hasken na nan bai ta yi ba duhun bai shigo ba har kana iya harbin kibiyar ka kuma ka ga inda kibiyar ta faɗi saboda mi saboda gajirtawa da manzo Allah ke gajirtawa a sallan magriba kenan ya tabbata dai karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan magriba gajeruwan surori yake karantawa baya jan doguwar sura a sallan magriba sai wani lokaci wani lokaci ita ma kanta yana jan doguwar sura amma dai mafi yawa gajero gajerun sura yake ja a sallan magriba wa qara'a fi safarin biwattini wazaituni a wajen tafiya wata rana ana cikin tafiya sai sallar magriba ta kama sai manzo Allah karanci wattini wa zaituni gajeruwar surar nan fi rak'ati saniya a raka'a ta biyu haka kuma wa kare ahyanin ya qara'u bi tiwalil mufassali wa awsadihi wani lokaci kuma yakan dauko dogayen nan ya karanta tiwalil mufassali wayanda suka taso daga eh, kamar da muka ambata suratul qaf wasu ko suka ce suratul izawa qatil waqi'a wannan kaga duma su tsawo irin su suratul dukhan suna cikin tiwalil mufassal irin su suratul hashar irin duka eh, tiwalil mufassal su kada sami Allahu qawla lati tujadiluka wannan sura cikin diwal mufassal irin su idza waqa'at alwaqi'a duk diwal mufassal ne wayannan duka an ga manzo Allah yana karanta su haka wa awsadu da wayanda tsakiya wayanda basu kai wayanda ba kuma ba irin su duha wal layli ba wayanda suke tsakiya kamar a ce su amma yatasaaluna su wal mursalati urfa wayanda duka ga awsad ne tsakiya suke to duka an ga manzo Allah yana karatun su a sallan magriba kenan ita ma magriba ba dole ne dukkan kullum ba ya zama gajeru ake karantawa wani lokaci akan ja dogaye wani lokaci a zo a tsawaita a takaita wani lokaci kuma a koma tsakiya duk cikin wannan al-mufassal ne eh, wa'annan da surori na kasa kasan qur'ani wato tun daga hizo 20 eh, eh, abun da yiwo kasa ko kuma da hizo 15 haka abun da yiwo kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun wa'annan surori fi rak'ati thaniya wa kana ahyanan yaqra'u bi tawal mufassali wa awsadihi Fakana kana taratan yaqra wani lokaci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarkan karanci allazina kafaru wa saddu an sabilillahi wato suratu Muhammad kenan wani lokaci karan karance ta to ita ma kaga ai sura ce mai tsawo wa taratan bitur wani lokaci karance a tur wa kitab wato suratu tur kenan wa taratan bi al mursalat ina karatu al mursalat urufa qara biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sallah ta karshe ma da aka ruwaito yayi sallah wannan sura ita ce ta karshe sallarsa ta karshe ita ce wannan sura ya karanta a cikin ta kenan an ruwaito cewa sallar manzo Allah ta karshe da ya karanta eh, to surar da ya aza a wannan sallar ita ce wal ita aka ce ya karanta kuma a wannan sallah ta magariba wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwal at-tulayaini wani lokaci kuma yakan karanta dogaye a wannan sallar ma ita ma magriban wani lokaci yakan ja dogayen surori ba ma na al-mufassal ba dogayen da ke nan kasa-kasa a dogayen da ke can sama irin su suratul araf kamar yadda ambata muna yakan karanci suratul araf fir raka'atayn a raka'a guda biyu wani lokaci yakan karanci su dole kawai guda biyu sai ja musu dogayen surori irin su araf irin su annisa irin su ali imran wani lokaci sai ya raba araf biyu yayi sallar magriba da ita to kaga wannan da ya nuna muna har ita ma magribar da aka ce a gajarta so ba kullun ne ba wani lokaci a gajarta wani lokaci a doguwa amma an fi gajartawa gajartawar ta fi yawa amma kuma wani lokaci kuma akan saki hakan sai a ja doguwa kamar yadda muka ambata a zahar da la'asar haka ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna mana karatun manzo Allah yakan sha bamban ne lokaci zuwa lokaci wani lokaci a gajarta wani lokaci a yi doguwa amma a zahar gajarta tsawaitawa ya fi yawa magariba gajartawar ya fi yawa la'asar tsakaitawar ya fi yawa sallallahu alaihi wa sallama. na'am wataratan bi al-anfal wani lokaci a karanci suratul anfal ka kusan al-anfal ba karamar sura ce ba fir rak'ataini a rakawai guda biyu dinan duka sai karanci al'amfali sai raba ta biyu a rakawai guda biyu na magariba sai karanta da su na'am wannan shine dai ya kawo muna karshen bayani game da karatun da ake yi a sallar magariba mun ji yadda yake wannan karatu a sallar magariba yadda karatun sai kasance a sallar magariba to yanzu kuma sai ma dai kawo muna wani abu kuma wanda ya kama da sallar magariba shine al-qira'atu fi sunnatil maghribi karatu ga sunnar maghrib menene sunnar maghrib rakawai nan guda biyu da ake yi bayan magriba idan aka yi raka guda biyu a raka uku na sallan magriba aka sallami kaga ana tashi a yi raka guda biyu wanda suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli ne wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa yake yi to wannan karatun ga yadda manzo Allah yake karatu a wayin rakoyin alqira'a fi sunnatul maghrib kenan wa amma sunnatul maghribi albadiyya fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafiruna amma wa'annan rako'in guda biyu bayan an kare sallar magariba rako'in nan guda biyu da ake na nafila to su kuma an waito manzo Allah ya karance suratul kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna da ita wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad ya karance su a wa'annan rako'in guda biyu to da wasu wa'anda suka yi kama da su duka ya halatta ka karanta sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rawaito shi yana karanta wa'annan a wa'annan raka'atul Fajar a raka'atul ba'diyya na al-maghrib rakoin nan guda biyu na nafilan da ake bayan kammala sallar magriba wannan shi kawo mu karshen bayani ga yadda abin da ya shafe sallar magribar da kuma abin da ya biyo bayanta to sai kuma bayani game da sallar isha ita kuma kanta don ita ce sallah ta karshe kenan ita kuma ya manzo Allah yake karatu a cikin ta sallah ta biyar ita ce kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn min wasat al-mufassal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a wayannan raku'in guda biyu na farkon al-asr wayanda ake na guda biyu na farkon isha ba al-asr ba raku'i guda biyu na isha na farko manzo Allah yakan karanci wa'annan da tsakiya suke na al kamar muka amata muku suratul qaf zuwa abin da yau kasa so kaga duk al-mufassal ne wasu ka ce suratul hujurat to in ka ɗauko su zaka ga cikin su akwai dogayi sannan akwai gajeru don har da inna haɗe na akwai ciki to in ka diba kuma akwai wanda a tsakiyar tsakiyar wanda su kuma su ida kai su ba kamar yadda muka ambata irin su annaziyati irin su amma ta sa'alun eh, irin su izar sama'un shaqqat irin su eh, suratul insan eh, da su al-mursalat kaga duk na tsakiya ne ba su kai wa'ancan tsawon ba kuma sun yi wa'annan gajerun to ire irin su aka samu manzo Allah yana karantawa a sallar isha irin su ne aka samu manzo Allah yana karantawa a sallar isha wa kana tarin ya bi ash-shamsi wad-duha wani lokaci kuma ma sai ya dawo na kasa kasa irin su ash-shamsi wad-duha yana karantawa wa shi bahi da abun da kamance ta mina suwar na sururin da ke cikin wannan guri wa tatan bi idza sama'un shaqqat wani lokaci kan ce idza sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha wani lokaci in ya karanci idza sama'un shaqqat to ita ce ar raka'arsa in ya karanci da ita yake kare wannan raka'ar kenan ba shiga wata ya kare sama in shaka sai ruku'i wa qara maratan fi safarin bi attini wa zaitun wani lokaci kuma ya karanci attini wa zaitun a wajen tafiya domin kuma kamar yadda muka gabatar a can baya cewa idan mutum yana hanyar tafiya yana kan tafiya to ana so ya ja gajeruwar sura ba so ya ja doguwa to shi yasa manzo Allah kuke ganin dukkan ko yancan da ake jan dogaye idan wajen tafiya ne to zaka yana jan gajerun sururi kamar su watini wal zaituni irin su inna da ina kalkausara irin su alam tara kafa irin su ila fi quraish irin su idza zulzilat al abdu zilzalaha da abun ne kamar su gajerun sururi ne to a wajen tafiya ire-iren su ne ake karantawa fi rak'atil ula a rak'ata farko wana ha an italafil qira'a fiha kuma annabi ya hana a tsawaita karatu a wajen tafiya idan ana sallah kuma sallah ta tafiya to ba a son a ja doguwar sura kamar yadda ba a son ka cika sallar ka ta zo hudu a'a an ce ma raka hudu ne an ce ka mai ta biyu to yanzu ka mai shi ta biyu kuma ka jawo doguwar sura to ina sassauci ba sassaucin da aka yi ma bai shafe ka ba kenan Tuna ka jawo doguwar sura to shi yasa ake son yadda aka takaita ta a adadi to haka nan kuma a wajen tsawo ma a takaita yadda aka maishe ta biyu to haka a wajen tsawaitawa to ita ma sai a rage sai ta koma gajeruwa to haka manzo Allah yake har ma yana hana tsawaita wa zalika hina salla mu'az ibn jabal li ashabihi al-isha'a fa tawwala alaihim فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنهم فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتان يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة wannan hadisi ya nuna mana manzo Allah ya hana a tsawaita karatu a sallar isha wani lokaci annabi yakan hana a tsawaita karatu a sallar mi a sallar isha domin gashi mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala yayi sallah da sahabbansa mutanensa a isha ya tsawaita mun karanci hadisi a can cikin darussan mu da suka gabata cewa mu'azu dan jabal yakan zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fira kuma bayan yayi hira sai ayi sallah tare da shi bayan sallatar da shi kuma sai ya koma a can ƙauye su can bayan Madina to idan ya koma can kuma zai tarar da mutane ne suna jiransa idan ya zo kuma ya tarar da su kuma ne zai zama lima a hali yanzu to idan ya zan liman to sai wata rana sai ya ja doguwar sura yana jan doguwar sura wani matashi kawai sai ya koma gehe ya kam ya shita ya shita batunsa ya saki mu'azu ya je tashi shi kadai ya sallame ya je kamura kuminsa ya hau ya wuce wasa bayan kammala sallar sai aka zo aka gaya ma mu'azu cewa to ga abin da wani matashi yayi suna cewa munafiki ne shi ma mu'azu sai da cewa munafiki ne daga nan sai ce shi ko sai ya gaya manzo Allah abinda da wannan matashin yayi shi kuma matashin sai aka gaya masa ga abinda da fa ya faru bayan ka tafiyarka mu'azu ya kammala sallah kuma an dauko maganar ka kuma har an ce ma munafiki ne kuma an ce za a gaya manzo Allah yace aje a gaya manzo Allah ni ma ai sai na gaya manzo Allah abinda da shi mu'azu yayi wannan ta sa mu'azu kuma sai ya kama hanya ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira wannan mutumin sai ce ma eh, wannan matashin me ki yasa kai wannan yace ya manzo Allah wannan mu'azu yakan taso daga kauye mu ya zo wajenka sai ya zauna tare da kai ayi hira can kuma sai ayi sallah bayan sallah kuma ya kama hanya ya koma kauye ko da yake zuwa ya sami mu can muna jiran sa kuma sai ya zo ya ba mu sallah a wannan sallar da yake ba mu kuma sai ya tsawaita wannan yasa muke gajiya shi yasa kaga na rabu da shi ni ko na je na yi tawa to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kira mu'azu yawa mu'azu fada yake mu'azu kana son ka zama mai fitina mai fitinar da al'ummarka mai raba mutane da addini mai kosar da mutane ga addini Yake ya mu'azu idan ka zama limamin mutanenka abinda zan cewa ka karanci washamsi wa duhaha kaga gajeruwa ce in ka koma za ka ba su sallah ka tsaya ga suwar shamsi wa duhaha da sabbi hisma rabbikal a'la da kuma iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa da kuma wal layli idha yaghsha wa inna surin gajirun to ka rinka karanta su to kaga wannan manzo Allah ya nuna mai me ya nuna masa takaitawa har ma yake ce masa fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dhayyif domin ai akan samu tsoho wanda baya da karfi yayi sallah bayan ka in ka ja doguwar sura ka takura masa wa kana wani mai rauni yakan yi sallah bayan ka in ka ja doguwar sura shi ma ka takura masa wa zulhaja wani lokaci kuma wani mai bukata wanda yana bukata kare sallar domin ya je wata bukata tana cikin rayuwarsa idan ka ja doguwar sura shi ma ka takura masa to shi yasa tunda kana liman ka rinka takaitawa domin ka dibi maslahar mutanen da kake ba sallah wannan shine ake bukata ga jagora ga wanda an liman limamin sallah ne ko limami ne na al'umma gaba daya shugaba ne sarki ne gwamna ne to yakan abinda jagoranci shine ya rinka dibin maslahar mutanen da yake jagoranta ba wai maslahar kansa shi kadai ba a ya dibi maslahar mutanen da yake eh, jagoranta wani lokaci yana zama wannan shi ya yi masa shi a karan kansa amma kuma al'umma za su wahala to sai ya sassauto ya dawo ma abin da ke zama maslaha ga mutanensa to shi yasa yanzu kaga a sallah ce ba shi yana son ya ja dogo sura to amma tunda ba shi kadai ne ke sallah ba tare da mutane ne to saka ce ya dibi maslahar mutanensa sai ya ja gajerun surori har manzo Allah lissafa masa ce ga irin wanda zaka karantawa domin maslahar mutanen da ke sallah a bayanka domin maslahar wa'annan mutane to wannan duk yana nuna muna abin da ya kamata a ce limamai sun kula abin da ya kamata a ce shugabanni sun kula da shi eh, na bangaren dibawar maslahar al'ummansu da suke sallah tare da su to wannan shine kawo mu karshen bayani game da karatun manzo Allah sallar isha mun ji yadda yake karatu a sallar isha yakan tsakaita amma wani lokaci kuma yakan tsawaita wani lokaci kuma yakan ja gajeru har ma yana bada umarni a ja gajerun surori a sallar isha wanda kuma shine mafifici a sallar isha a ja gajerun surori musamman ma dai ga manzo Allah ya hana wa Mu'adh jan doguwar sura har ya lissa masa ga karanan surorin zai rinka karantawa saboda musamman kana liman to zaka ga akwai mutane kore da gaske wanda ke da bukatuci wani bai ci abinci ba yana tunani a ƙari sallar na ya koma gida ya ci abinci wani yana da wani meeting wani yana da wani abu to kaga akwai bukatar a yi kokarin a ƙari da wani lokaci wani baya da lafiya wani kuma a'a wato tsoho ne to duka dai a dibi maslahar wa'annan mutane domin a ja gajerun surori a sallar isha da ma sauran sallolin duka akan dibi wannan akan dibi maslahar mutane da ake jagoranta sai kuma yadda karatun manzo Allah ya kasance ko kuma yadda sallar manzo Allah ta kasance a salatul laili sallar dare tuna mun ji salloli nan guda biyar hamsu salawatu iftaradahunna Allahu ala al-ibadi wayannan sallolin guda biyar da Allah ya farlanta ma bayinsa mun ji yadda ake karatu a kowace sallah yadda manzo Allah yake yi a sallar asuba a sallar azhar a sallar la'asar a magariba a isha duka mun ji su to yanzu kuma sai sallolin dare wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha sallar dare manzo Allah mafi yawa yakan bayyana karatu a cikin ta wa rubbama asarra amma kuma da yawa wani lokaci yakan asirta yakan eh, bayyana shine mafi yawa a sallolin dare yakan asirta shine kuma ya halatta shi ma kenan a sallolin dare na nafila ana son mutum ya bayyana amma kuma ya halatta wani lokaci kuma ya asirta kamar yadda a sallolin rana su kuma na nafila akan so mutum ya asirta <coughs> amma su ma kansu wani lokaci ya halatta kuma mutum ya bayyana Ya yaqsurul qira'ata fiha yakan takaita karatu kuma a cikin wannan karatu sallar dare wani lokaci tarasar ya ja gajeruwar sura a wani lokaci a sallah nafila ta dare sai ya ja gajeruwa wa yutiluha ahyana wani lokaci kuma sai ya tsawaita duk wannan an samu shi wani lokaci ya tsawaita wani lokaci kuma sai ya gajarta duk salolin dare wa yubaliku fi italatiha ayyanan ukhra wani lokaci ma yakan kai matuka a wajen tsawaitawa yadda aka ce yana tsawaitawa to eh, tsawaitawar ma mai tsarni wani lokaci yakan haka hatta qala abdullahi ibn mas'ud har ma ga abdullahi dan mas'ud yana fada radiyallahu ta'ala anhu sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lailatan nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani dare falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in har manzo Allah bai gushe ba yana tsaye yana karatun doguwar sura yana tai yana tai kai har sai da ta kai da ni niyyar mumunar abu inji wane ne inji Abdullahi dan Mas'ud aka ce masa wa ma hamamta wace irin niyya kai da kake cewa mumunan niyya wace irin niyya ce qala hamamtu an aqauda wa azara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace nayi niyya in zauna in kyale manzo Allah ya cigaba da sallah saboda gajiya yayi sallah yayi ya ja doguwa har na fara gajiya nayi niyyar ma in hita batunsa in cigaba da sallah ta ni kada in koma in zauna nayi niyyar hakan wa qala huzaifa ibn al-yaman huzaifa ibn yaman shi ko ya ga mana kaga dukkanin su sabbai ne wanda suka yi ruwaito mana irin yadda manzo Allah ke sallah sallah dare wannan fa mu fahimce su ba sallar farilla ba domin wasu limamai ba su fahimtar wa'annan sai su ce sallar farilla ce a masallaci a masallaci manzo Allah bai iri wannan tsawaitawa a gida ne yake sallar sa Abdullahi dan Masud ya je ya same shi a gida ya bi shi wannan kuma kaga duk shi ya kawo kansa in ma doguwa ka ja shi ya shi ya kawo kansa haka nan yanzu kuma ga Huzaifa shi ma zai gaya muna shi ma a sallar gida ne ba sallah a masallaci ba a masallaci saboda majority mutane suna zuwa masallaci sannan kuma waɗanda ke zuwa masallacin na akwai masu bukatoci da yawa to nan takaitawa ake ba a jan doguwar sura amma yanzu a gida ne manzo Allah yake yana salolin sa na dare to nan kuma ya ja doguwar sura kai ka zo in baka iyawa wa kawo ka to kaga wannan ba laifi sai ka sai manzo Allah sai ya ja doguwar sura a wannan guri Huzaifa ibn Zayman yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin nayi sallah tare da manzo Allah a wani dare faftata al-baqara sai buɗe suratul baqara duk surorin da ke cikin alkur'ani ba sura da ta kai bakara tsawo fa qultu sai nika nike cewa yarkau indal mi'a idan ya kai aya ɗare to zai yi rukui summa ma ba sai ya wuce ya kai ɗari bai ba ya wuce fa qultu yusalli biha sai nike fi raka'ataini to ina ganin zai raba suran nan guda biyu in ya kai rabinta tun yanzu ya kai eh, ɗari bai tsaya ba to in ya kai rabi rabin surar to zai tsaya sai ya kasance kenan Eh, eh, eh, rabin ta kuma ya zara raka'a ta ni. fama ba sai ya wuce rabin fa qultu yarka'u biha nike to kila yana yiwa wannan fadiyar ya zama ya wannan bakara ya kammala ta gaba daya ya zan ya kare ta araka a daya ya kare ta kuma kuma ya kirkuyi su mafsataha an-nisa ya sake bude suratul nisa sura ta hudu ya tsallake ali imrana ya fara an-nisa fa qara'aha ya karance ta ita ma gaba daya sun mafitata ali imran ya sake dawo ma ali imran nan ita ma ya sake karanta ta ita ma fakara ita ma bi karance ta ya qara'u mutarasilan yana karantawa daki daki idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha in ya karanci wata ayar da ke cikin qur'ani cikin wannan sururin wanda ke bada umurnin tasbihi ko da ke magana tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihi sannan ya wuce wa iza marra bi su'alin sa'ala in ya wuce ga wata aya wadda ke maganar roko to zai tsaya sai ya roƙi Allah subhanahu wataala kami ya wuce wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha idan ya wuce ga wata aya wadda ke magana game da neman tsari to zai tsaya ya nemi tsari sannan ya wuce sun maraka to karshe kuma bayan wa'annan surorin gaba daya guda uku suratul baqara da suratul nisa'i da suratul ali imran bayan fatiha to sannan sai ruku'i ka karatu ne mai tsawon mai tsawo kwari da gaske alhadis wa qara'a laylatan wa huwa waji'un as-sab'u tiwal wani lokaci ma ya taba karatu kuma baya ma da lafiya ya karanci as-sab'u tiwal wa innan rako surori nan guda bakwai din nan masu tsawon duk ya karance su Wani hadisin Abu Ya'la ya ruwaito shi da shi da Alhakin kuma az-Zahabi ya ce daidai yake wato wata ruwa ma abin da take cewa at-tuwal Ibn al-Asir ya ambace shi bil ghaini wato jam'u tula kenan mislul kubra wal kibru to wannan a takaice dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanci wa'annan raku surorin a wata sallah ta dare duka masu tsawon nan guda bakwai yanzu wa'annan da muka ambata guda nawa ne guda uku ne bakara nisa'i ali imrana to akwai lokacin da ya karo wasu guda hudu ya hada da wa'annan suka zama nawa suka zama guda bakwai duka wayanne ne kaga bakara da ali imrana da annisa'i da al da al da al da at-tauba sura ta tara wayannan surorin guda bakwai duk ya karance su a raka'a daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karance su a raka'a daya to wannan yana nuna mana lalle manzo Allah a sa na dare yakan tsawaita kwarai da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan tsawaita na'am wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha yakan karanci sura a kowace raka'a kowace raka'a wani lokaci yakan karanta mata sura kowace raka'a cikin wa'in wa'annan rako'in nan kowace raka'a sai aza mata sura guda wani lokaci kuma wannan raka'a aza mata bakara wannan aza mata an wani lokaci wannan aza mata duka sai ya bi su sai ya zan yayi raka'a bakwai da wa'annan sururin guda bakwai wani lokaci yakan haka wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi layla qattu amma ba, ba taba sani manzo Allah ya sauke Qur'ani a dare guda ba da akwai wanda ke gani wannan kaga mutum ya ce ka ani jiya na sauke alqur'ani dare guda manzo Allah bai taba wannan ba sallallahu alaihi wasallam domin har ma yana hana hakan yana cewa duk mutumin da ya karanci Qur'ani kasa ga kwana uku to bai fahimce shi ba sai kana buƙatar in zaka sauke Qur'ani ya zama kwana uku zuwa sama ne amma kar ka sauke shi kasa ga kwana uku wayanda ke cewa zauna sauke Qur'ani duk dare wannan su yi kuskure kwarai da gaske sun sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai taba karatu alqur'ani a dare guda ba bal innahu lam yarda zalika annabi ma bai da wannan ba bai yadda ma haka bali Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu hina qala lahum domin Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu ya so yayi haka annabi bai yarda ba domin ya ya ce masa iqra al-qur'ana fi kulli shahrin a duk wata ka karanci alqur'ani qala qultu inni ajidu quwwa ina da karhin da zan cewa ina iya sauki qur'ani eh, ba sai wata wata ba qala ah, faqra fi 20 layla to kwana 20 ka sauki qala qultu inni ajidu quwwa ina da karfin da ya wuce wannan qala faqrahu fi sab'in wala tazid ala zalika ka karanta a cikin sati daya amma ka ka kara ya bashi sati daya yake to sai sati daya sun marakasa lahu an ya qara'ahu fi khamsin daga ba annabi ya sake masa rungume ce to kwana biyar kana ya saukewa sun marakhasa lahu an ya qara'ahu fi salasin sannan ya sake kuma yi masa rungume ce to kuma kana iyawa kwana uku amma dai daga na a tsaya nan sallallahu alaihi wasallam to kaga abin da an mafifici kwana bakwai to amma an yi ma rungume a biyar rungume na wannan kwana biyar an ma rungume uku to shi ne na ƙarshe abin da aka yi ma rungume wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalli min zalika ya hana masa ya karanci alqur'ani ga mafi karamcin haka wa allala zalika fi qawli ya kawo dalilin da yasa yake mai bayyade ya sauke alqur'ani ba kasa ga kwana uku yake man qara alqur'ana fi aqalli min salatin lam yafqahu wanda ya karanci alqur'ani a kasan kwana uku bai fahimce shi ba wa fi lafzin la yafqahu man qara alqur'ana fi aqalli min salatin wata ruwa ma cewa tai dole karanci qur'ani kasa ga kwana uku bai fahimce shi ba shi dai ya badam badam kawai ya wuce amma bai fahimce shi ba ثم في قوله له فإن لكل آبد shira. kuma annabi ya faɗa masa wa ya faɗa ma Abdullahi bin Amrin dinnan. Ya ce yace dukkan mai ibada yana da zari dukkan mai su ibada akwai zari kenan cikin ibada ana zari wa li kulli shiratin fatara kuma dukkan zari zai kawo ma fatara yankewa in ka kwaso da yawa wani lokaci zaka yanke ka kasa fa imma ila sunna ko kuma ya zan ka yanke zuwa ga sunna wa in ma ila bidiya ko bidiya to kai idan mutum kaga yana dauko abuwa da yawa to ana ganin zai fada cikin bidiya ne fa man kana fatratuhu ila sunnatin faqad hitada wanda ya zan ya samu fatara amma kuma da ya fatarar ya yanke zuwa ga sunna ne kenan ya tsaya ga sunnan manzo Allah bai wuce iyaka ba to wannan ya shiryu wa man kana fatratuhu ila ghairi zalika wanda kuma ya zan yankewar tasa ba zuwa ga sunna ne ba zuwa ga bid'a ne to kuma wannan shi kuma ya halaka ya Allah ka kare ni. to wannan da ya nuna mana mi ya nuna fakar halaka ya halaka wannan ya nuna mana lalle ne ya kamata mu rinka takaitawa bisa ga abin da manzo Allah ya zo mana da shi kada mu ƙara yadda za mu wahalar da kanmu mu tsaya takaice yadda manzo Allah ya tsaya wallahu ta'ala alam a za mu tsayawa insha Allah a wannan darasi na namu da yarda Allah wani sati za mu ɗora bisa ga wannan darasi za mu ci gaba a inda muka aje abuna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik